tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a cigaba da karatun littafin muwatta malik in ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na hamsin da 58 kitabu sadaka inda mu kwana hadisin da mudarul hijira ya same shi daga zaid dan aslam shi kuma daga mahaifin shi ya ce ƙala abdullahi bin arkam abdullahi dan arkam ne ya mai jawabi da cewa udululni irin minal mataya ya ce da allah ka nuna man daga cikin dabbobi waɗanda suke na hawa ne cikin raƙuman da suke na gwamnati ne asta'amilu alaihi amiral mu'minin wanda zan je in roƙi na umar ya bani guda don in yi amfani da shi kulti na'am ya ce haka abin yake zan nuna maka ya ce jamalan mina sadaka kaga wannan raƙuman kaga wannan raƙumi to daga cikin raƙuman zakka ne faƙala abdullahi bin al'arkam to shi abdullahi da aka tambaya cewa ko zai nuna mai ya ce zai nuna mai kuma ya ce ga raƙumin to kuma sai ya ce a tuhibbu annan rajilan badinan shin ranka zai so a ce a samu wani mutum mai jiki mai ƙiba wanda zai zama fi yaumin harin a ne wanda yake mai matsanancin zafi rasalala kamata ta ta izarihi yawan koma ƙasan kwarjallan shi kamar yanzu a ce yawan ko cikin wandon shi wa rufagaihi da kuma cinyoyin shi sun matsaka ho fasharibtahu sai ya baka ruwan kai kuma ka sha ƙala fagadiftu mai ruwa ya ce sai ne fushi wa ƙultu na ce ya laka kai ko allah ya gafarta ma a taƙolule mitla haza habawa ne yanzu da kanka ne kake gaya man irin wannan magana faƙala abdullahi bin Arkam sai abdullahi ɗan arkam ya ce inna masadakatu ausahun nas kun ga sadaka to dauɗa ce ta mutane yagsilunaha da suke kankarewa suke wankewa suke katsewa daga jikinsu to in sun ba mutane to kamar sun kankare wannan daudaci mun fahimci wannan da kyau ko shine sai mai ta'abirinta kai tsaye da misalin da zai iya ganewa ina fatan mun gane mala ya ce fala ya juzu tanawulu hali gairin man huwa min ahaliha bai halatta mutum ya karbi sadaka ba ga wanda bai daga cikin wanda shari'a ta amince ma karban sadaka wa kada ja a marfu'an haƙiƙa ya zo daga annabi cewa innaha da'un fil batani wasu da'un fil ra'asi ai ita sadaka to cuta ne a ciki kuma a zababban ciwon kai ne domin duk lokacin da mutum ya cire ya bayar kamar ya kasaye wannan ciwon ne ko kamar ya amayar da wannan ciwon ne to in ka ɗauka ka ba wani to kama haka ka ba shi shi kuma sai je sai amfani da shi kinan ga duk wanda ya karɓa ba wai ya cancanta ya barata a ba shi ba ya yi to ka ji abin da yake amfani da shi mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to a littafi na 59 kitabul ilimi. wannan littafi zai yi magana dangane da abin da ya shafi ilimi wanda littafin muwatta yana zuwa ƙarshe malamin yana mana magana dangane da abin da ya shafi jajircewa da ƙoƙari da himma wajen neman ilimi mai amfani saboda ilimi iri-iri ne ilimi yana da taɗin yawa ilimi mai amfani shi yake nema ina fatan mun gano wannan da kyau kamar yadda mai ta'alim ya ce ba za ka samu ilimi ba sai ka haɗa wasu abubuwa shida sai kana da ƙwaƙwalwa mai kyau wanda take iya ɗaukan ilimin ta adana ma sai kana da kwaɗayin ilimin wanda cewa komin zafi komin ruwa komin tsanani za ka daure wajen neman ilimin sai kana da juriya na ɗabi'an malamin ɗabi'an abokan koyon ilimin naka kana da naciya na nazari sannan sai kana da kuɗin da za ka biya kuɗin makaranta kuɗin da za ka ɗauki ɗawainiyan kanka wajen ci da sha da siyan kayan aiki a makaranta da sauransu sannan malamin da zai karantar da kai ya tabbata ƙwararre ne ba kai ne za ka ce malami na ƙwararre ba ne ba shi ne zai ce shi ƙwararre ba ne output na abin da yake bayarwa ɗin shi zai bayyana ƙwarewan shi ko kishiyan haka malamai manya waɗanda duniya ta aminta malamai ne su ne za su faɗi cewa malami ne don sun ga me ake yi to sannan kuma a daɗe ana yi ba a fara shekara ɗaya biyu uku kaza kawai shi kenan mutum ya ce shi ya kai lokacin da yana ganin ilimin nan ya ishe shi in ba a sa'a ba to za a farauci ƙaramin sani ko zai zan ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya haɗa waɗannan kayan aiki to zai samu ilimi ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ko a cikin wannan littafi a ƙarƙashin babu ma ja a fi talabil ilimi babin da ya zo zai magana akan neman ilimi da yake abin da yawa sai mala ya kawo asali kwaya ɗaya tak ta daga cikin abin da ya zo a cikin riyadu salihina a bayan da muka ƙarƙare bayanin da malam ya kawo a cikin littafin itimaman lilfa'ida fa'ida domin ƙoƙarin cika fa'idan ta zama ta yi cif mala ce ni an malikin annahu balagahu labari ya zo ma imamu darul hijira anna luqman al-hakim ausa ibnahu cewa luqman hakim ya yi ma ɗan shi wasiya kun gano wannan da kyau ku yanzu kun lura da wannan Ubaidullahi, daga yahaya sai imam mali ya ce annahu balagahu kawai labari ya zo mishi to wannan da ya ce al hakim ya yi shi wasici wannan yana daga cikin ƙisoshin isra'iliyat waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana magana a kansu ya ce kan mu karyata, kar mu gazgata abin da ya zo mana muka bincika ya tabbata to wannan sai mu gazgata shi kai tsaye abin da kuma ya tabbata bai tabbata ba ma'ana bai inganta ba wannan sai mai watsi da shi Abin da kuma muka bincika muka kasa tantance inganci ko rashin inganci ta wannan sai mu gum da bakinmu game da shi mun fahimci wannan da kyau wannan yana daga cikin isra'iliyat to shi lukman hakim aka ce ya ce ma shi ya bunai jalisul ulama wa zahimhum bi rukubataik ya ce ya kai ɗana ka rika halartar majalisin malamai ƙwararru kana zama da su kana durƙusar da guyawunka a majalisinsu fa inna allaha yuhyil quluba bi nuril hikima saboda allah maɗaukin sarki yana rayar da zukata da haske na hikima kama yuhyi Allahul ardal maitata kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake rayar da zuciya matacciya biwa bilis sama idan ruwan sama ya sauka jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan asali kwaya guda tak da malu kawo kenan a cikin wannan littafin da zai magana kan ilimi a kuma ƙarƙashin babin da ke bayani a kan neman ilimin kai da ganin abin da imam malik ya yi kai ka san akwai magana ma'ana littafi ya zo ƙarshe kuma ana son a nuna maka bawan allah kar ka ɗauka wai daga ka sauke muwaɗa wai shikenan ka gama ilimi ai baka ma fara ba mun fahimci wannan da kyau ko daga ran da ka yaudari kanka don wai wasu mutane sun ce kai malami ne sai ka yaudaru ka kaɗe daga ranar nan shi annabi da allah maɗaukin sarki yake mai wahayi mala'ika jibril ya kawo saƙo daga allah allah ya magana da shi kai tsaye a cikin hadisi kudusi amma allah ya umarce shi da cewa rabbi zidni ilma Allah ka ƙara man ilimi duk inda ka ga ilimi ko to ka tsaya ka kiwo a wajen domin ka amfana bayan da za a yi ka saurari ilimi na awa ɗaya ko duk abin da ake faɗi ka wuce wajen ku Allah sai ka amfani da ko da wata kalma ce ta hikima ta salon bayani wanda za a kawo ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa ba a wasa da ilimi to malam ya ce kada a fi talabihi walhattu alaihi bayanai sun zo dangane da neman ilimi da kuma kwaɗaitar da mutane akan neman shi wattar gibu fihi da kuma zaburar da al'umma a kan su zage dantse su yi wurjanjan dangane da bidan ilimin fihi a hadith malai ce akwai hadithai kathiratun marfu'a masu ɗimbin yawa da suka zo daga annabi waɗanda suke bayani akan kwaɗaitarwa da kuma zaburarwa akan neman ilimin wafil ƙur'ani ayatin mala ya ce a cikin alƙur'ani kaɗai akwai ayoyi masu ɗimbin yawa lam yadhkur imam shay'an minha wanda imamu malik bai ambaci ko ɗaya daga cikin waɗannan ayoyin ba fatabi ita kai ka je ka bibiya ka ji su don su ƙara maka himma su ƙara ma ƙaimi a kan wannan aiki mai daraja wa hasbuka ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ishe ka dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk mutumin da ya kama hanyar neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mashi hanyar shiga aljanna to jama'ar annabin kun fahimci wannan wannan yana nuna maka cewa ilimin nan ibada ne domin duk abin da za ka yi ya zama sanadiyyar shiganka aljanna to wannan abu ibada ne da ke birge Allah ka tabbatar ka kyautata ikhlasi ka inganta manufan da ya sa kake neman ilimin domin in ba ka ba karka zo ka yi amilatun nasi ba Allah ya ba mu labarin wasu malamai masana wanda sun kai sun komo a fagen ilimi su ne ulama'u bani isra'il wanda suna da sani sani ba ƙaramin sani ba allah maɗaukin sarki ya ce ya ba su attaura amma sai ba su yi aiki da abin da ke cikinta ba sai ce su ɗin nan kamathalul himari ya hamilu asfara misalinsu misalin jakuna ne ɗauke da littattafai me yasa aka musalta su da jakuna saboda na farko ilimin bai da mabda'i kuma bai da gaya kuma gashi littafin Allah suka koya shi yasa ba kowane ilimi ne za ka ɗauka wannan hadisin ka kara mai ka ce tariqul janna ne. in ka yaka to kana fassara hadisan annabi da atifa da ra'ayinka to shi kuma haɗarin wannan wata magana ce ta daban waɗannan bayan allah sun samu ilimi har allah maɗaukin sarki da kanshi ya shaidi cewa kai ai malamai ne to amma kuma sai ba su yi aiki da abin da ilimin ke nuni ba sai suka zama kamar jakuna suna dakon littattafai shi yasa malaminmu a sheik abubakar mahamudu gumi ya ce karatun hadisi sai ce da aiki da shi idan kai karatu karatu na gaskiya to zai gyara aƙidanka zai gyara tauhidinka zai gyara ɗabi'unka da mu'amalanka za a same ka mutumin kirki a janibin mahalicinka da saƙon da ya aiko da shi mutumin kirki a janibin mu'amalanka da sauran al'umman annabin shi amma idan ya kasance ga ilimi amma kuma ilimin bai waɗannan ayyuka ba to sai dai a ce Allah ya kiyaye mutum zai iya zama ga matsalul himari ya hamilu asfara kuma idan mutum yi ilimi so ake in an ga ɓanna to yi ƙoƙari ya toshe wannan ɓannan bil hikimati wal mau'izatil hasana amfani da hikima da kyakkyawan wa'azi wajen toshe kafan wannan ɓannar ɗin kada kuma ya kasance mai ilimi shi ke ƙoƙarin kuma haifar da ɓanna wannan ya nuna cewa ba ilimin Allah ba ne har ila yau idan mai ilimi ya kasance yana haifar da sharri yana haifar da matsaloli cikin al'umman annabi to shi kuma a wannan zai fada cikin tsinuwa ce kamar yadda ulama ubani isra'ila suka fada cikin tsinuwar Allah Allah madaukin sarki ya ce lo'inan ladina kafaru min bani Isra'il, an tsine makafiran banu Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa na Maryam, a bisa harshen annabi Dauda da Isa ɗan Maryam kanu layata na hauna an munkarin fa'alo, duk wani mugun abu da su ga ana yi, to ba sa wa'azi a bari. In waɗannan da suke waɗannan abubuwa magoya bayansu ne. suna tafiya da su tare ka kafaɗa da ka kafaɗa waɗannan namu ne to duk abin da suka yi wanda ba daidai ba to a rufa waɗannan ulama ubani isra'ila kenan kuma allah ya tsine masa albarka allah ce labi isa ma kanu ya fa'aluna aikin da suke duka tir da shi ko ka ga wannan aikin ya haɓaka ko tofure ne ba shi lokaci kakkaɓewa zai shi sa karka yadda ya zamanto ana aikata ɓanna ko ma kai da kanka da kake da sani akan ɓanna ne kuma kai ke yi ta wannan zai haifar da haɗari ba ɗan ƙarami ba a cikin rayuwanka ta duniya da lahira sannan ilimin addini ana neman shi ne addini hidima don a fitar da al'umman annabi daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi daga haɗarin tauhidi zuwa ga nasaran daga haɗarin shirka zuwa ga nasaran tauhidi daga abubuwa miyagu zuwa ga kyawawa daga duhu zuwa ga haske wannan shine amfanin ilimi idan ya zama ka nemi ilimin nan don ka tara kuɗi ka nemi ilimin nan don ka nemi suna ka nemi ilimin nan don ka samu wata ɗaukaka ta duniya to ka kaɗe shine Allah ya ce ka buga masu misalin mutumin da muka ba shi ayoyinmu sai ya fita daga manufofin ayoyin sai shaɗin ya zama shi ke mai zagi Allah ya ce misalin wannan mutumi kamar misalin kare ne in kai ɗauki a kan shi sheka in ma kai shiru ka bar shi iya ta hayaniya Allah ya ce damun sofa damun ɗaukaka shi mun ɗaga shi duk abin da yake nema kuma sai ya samu a ƙarƙashin ilimin amma sai ta aiki da ƙoƙarin cewa shi zai samun makanshi ko da tsiya ko da arziki sai ya koma bin son zuciya allah ce kai hankali da wannan ai ta ba da labarin abin da ya faru har irin wannan mutumi mai ilimi ya fada haɗari ƙila mutane sa ko sa komo kan turba ta ƙware duk wanda ya fahimci wannan hadisi fahimta mai kyau zai gane cewa ashe ilimi ibada ne ilimi abu ne da mutum yake bin shi domin ya samu hanyar tsira duniya da lahira idan baka kama wannan aiki da wannan hanya ba to za ka iya jefa rayuwanka ta addini a cikin haɗari allah ya kiyaye wannan hadisi muslim ya fitar da shi da ashabu sunan an abi huraira warawa abu dauda wa tirmidhi wa ibn majah wa sahahu ibn hibban an an abi darda marfu'an annabi ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk mutumin da ya kama hanya yana mai jajircewa wajen neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mai hanyar zuwa aljanna ta hanyar ilimin kun gano wannan da kyau ku ba kawai daga kama hanya daga gidanka za ka tafi sai a ce wai ka kama hanyar za ka tafi aljanna ba a makaranta za ka idan ka nemo ilimin idan ilimin ya kasance akwai ikhlasi da manufa ta kwarai to sai allah maɗaukin sarki sai ya sauwaƙe maka za ka shiga aljanna cikin sauƙi ba tare da wahala ba mun gane wannan idan da sanda kake hanyar nan za ka je ilimi to kana kan amalus salih ne da mutuwa za ta same ka kafin ka isa makaranta ko daga makaranta zuwa gida to kai ɗaya daga cikin mutuwan shahada shi yasa ai zuwa makaranta da kyakkyawan manufa alkhairi ne sai ce wa innal mala'ikata kuma kun ga mala'ikun Allah lata dawo ajina hati hali ɗalibin ilimi suna saukar da fuka-fukansu saboda mai neman ilimi ridan bima yasna'u saboda yarda da abin da yake nema wasu suna fassara wannan hadisi da kuskure cewa wai ai mala'iku suna shimfiɗa ma ɗalibi da malami fiffike suna tattakawa ne ba ka aka cewa ba suna saukar da fiffike ba ka ganin idan wani abu ya faru sai ya ce a saukar da tutan ƙasa kaza saboda girmama wannan abin? mun fahimci wannan da kyau ko to shine mala'iku in ɗalibi ya zo zai wuce neman ilimi sai su sara mashi sai su makale fukafukansu saboda yarda da girmama abin da ya zo nema ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa innal alim annabi ya ce kun ga malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wasu halittu na Allah da ke sama da duk wasu halittu na Allah da ke ƙasa to suna roƙon ma malami gafara hattal hitan annabi ya ce har kifaye filma waɗanda suke cikin ruwa malami da ya nemi ilimi don allah to kaga alherin da yake samu duniya da lahira mun fahimci wannan da kyau ko to amma abin da kai ci abin damuwa malamin da allah maɗaukin sarki ya umarci mala'iku da sauran annabawa da halittun sama duka suke ma addu'an neman gafara dabbobi da ƙwari tsuntsaye da mutane na ruwa da na tudu na gari da na daji suna roƙon mai gafara wai kai kuma wannan ne abokin adawanka wannan ne maƙiyinka wannan ne kake ƙoƙarin ka ɓata wannan ne kake ƙoƙarin ganin bayan shi kai jama'a akwai haɗari ba cikin wannan rayuwar ga duk wanda ya jefa kai cikin wannan hadarin wannan hadithin ku ga duk mutumin da yake fatan ya tsira to ya taka tsantsan dangane da mutuncin malamai dangane da daren mikiya dangane da abubuwan da malamai suke gudanarwa in sun yi kuskure da ya tabbata kuskure ne a shari'ance ba a ra'ayance ba da kalmomi na nasiha da kalmomi nagartattu masu ingancin da za su iya karɓa su ma addini hidima amma sai ga mutumi kuntukurin jahili ne bai san komi a addinin Allah duk in ya zauna to ba abin da yake sai zagin malamai malam wani bai iya ba malam wani ya yi kuskure kaza malam wani kaza kaza kana sa kanka cikin haɗari ne duk abin da kake zargi na kuskure da yayi. Ka ji mala'iku suna mai istighfari halittun sama na mai istighfari kai da yin ya zo wucewa kake tsaki ka murtake fuska ka kau da kai kai mai ɗan kira ka zage shi kai habaici kai kaza ka bata ma kanka lokaci mala'iku ke sara mashi ina fatan mun gano wannan da kyau ku da kuke ɗaukan malamai mutanen banza a cikinku kun ga a sama manyan mutane ne su saboda su ma'aikata ma'aikatan manzan Allah ne saboda annabi su ya bar ma amanan amanan da Allah ya bashi su ne ma'isa da suke isar da saƙon da Allah ya aiko annabi da ya isar da shi su ne amintattun annabi a kan amintaccen wahayin da Allah ya amince mai da shi to don me ba za ku amince da su ba me malamai ne suka yi muku wai ba ka duba kanka ka gane cewa kana cikin haɗari in aka waye gari kai waɗannan da annabi ya amince ma ya bar ma kayan gadon shi a hannu kai kuma su kake ki yau da annabi zai iso gari a ce Allah zai kaddara ya dawo duniya kana tsammanin zai sauka gidan wani ɗan siyasa ne kana tsammanin manzan Allah zai je gidan wani basaraken gargajiya ne kana tsammanin annabi zai je gidan wani dattijan gari ne ko ko wani mai kuɗi ko wani babban hamshakin ma'aikacin gwamnati layar da zai gidan malamai zai je don nan ne kayan shi yake mun gano wannan da kyau ku amma wai waɗannan su ne maƙiyanka waɗannan su ne abokan adawanka waɗannan su ne abokan hamayyanka in za ka yi zagi da cin mutunci su kake ma su ne ba su yi maka ba su ne kake jin wai kai ba ka son wani malami jama'a yana daga cikin abin da ke haifar wa mutum da musiban da za ta hana shi cika da kalmar shahada ta lalata rayuwar shi gaba ɗaya ƙin malamin hadisi ko da yi maka abin da baka so saboda shi kullum malamin hadisi yana cikin nadara ne saboda annabi ya ce nadarallahu mri'an sami'a makalati ha kama ha. Allah ya haska kawo mutumin da ya saurari zance na ya isar kamar yanda ya ji shi sa wallahi ka shiga tetayinka ka ɗauko ma kanka rikicin da ku wallahi ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka ka janye kawai ba za ka iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau faɗa da malamai ko wallahi sai in sun kauce ma Allah ne ba sun kauce maka ba to wannan ne Allah zai dilin da su shi da kanshi in ya so ya ce masa jakuna in ya so ya ce masa karnuka wannan shi ne da kanshi 'yan kayan shi ne suka yi mai ba daidai ba sai ya biya sa katafila ya markaɗe su amma kai kuwa allah ya kai hankali addu'a aka ce kai ma malamai a ƙasan hausa saboda kula da wannan hadisi da da iyaye ka je ka samu da taɓai ala ta malam suke cewa mun gano wannan da kyau ku duk lokacin da malam zai wuce ko ina za ka ji ala ta malam ma'anan wannan Allah ya gafarta ma malam saboda malamai sun karantar da su cewa duk mutumin kirki yana wa malami addu'a ne yanzu halittun da ke sama annabawa ne da mala'iku da matan gidan aljanna to suna ma malami addu'a Allah ya gafarta mashi in ka sokko farfajiyan sama kafin shiga cikin sama to waɗanda ke wannan wajen mala'ikun Allah ne ke kara kaina a wajen sai kuma aljanu salahansu to haɗuwa suke suna ma malami addu'a in ka sako ƙasa to mutanen kirki bayi na ƙwarai to su ne zaka ji suna cewa Allah ya gafarta wa malam to kalman ta yi tsawo sai a ce ala gafarta malam tsuntsaye da ke firfirwa a sama ƙwari da suke yawo cikin ƙasa kifaye da sauran halittun ƙasa to duk addu'a suke wa malami sai ka zama na baya ga dangi wai kai dan adawa malamai ne ai malaman nan wallahi tallahi mu ba kaunan su muke yi ba ai kaza ai kaza kai hankali zaka ga rashin ƙauna a cikin rayuwarka zaka ga rashin ƙauna a cikin tattalinka zaka ga zagi da batanci a nan gaba tukuna ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa kowa ya tsayaye wa kan shi karatun ya natsu wallahi ka zauna ka ce kai wai matsalan nan an yi akwai fita a cikinta wai me ke faruwa ne ka koma ka duba ka ga a ce dai nagartattun bayi da ke sama nagartattun bayi da ke ƙasa tsuntsaye da ƙwari da kifaye halittun allah baki ɗaya wanda ba su ci ba ba su sha ba nagartattu suna wa malami addu'a wai kai ne ba za ka yi ba kai kuma ƙiyayya za ka yi anya allah maɗaukin sarki zai bagga gyaɗanka ko taimai kun gano da kyau ku? Walla sai dai a yi ta matsa a yi matsan banza amma wallahi gyaɗan ba za ta yi mai ba yasa ina ba ku shawara ku ɗauko ɗabi'an malaman da salaf ku ɗauko ɗabi'an dattawan da 'yan arziki irin albarka duk inda malami yake ala gafarta malam ala gafarta malam addu'a ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma saboda tawalu'u domin kada girman kai ya shige shi aikin ya lalace sai ce almajiri dai amma yanzu wai mutum wai umar ka ce mashi malami ba kun ci gaba da gaba kenan da rikici <laughs> a wannan mashirmanci ne ba wawa ne wannan bai sa abin da yake yi ba ai daga kayi tawalu sai Allah ya ɗaga ka sai ga daga alagafarta malam ka zama sheikh ina ba ta mun da wannan da kyau ai a kasan hausa aka ce ala gafar ta malam sai ce me almajiri ne to sanda kake cewa almajiri su suna ganin girmanka to za ka yi ta ƙoƙarin ƙara ilimi ne da inganta aiki da ta ɗabi'u kyawawa har ka kai ka wuce inda suke kallon ka amma daga ran da shaɗan ya shiga cikin zuciyanka ya ce kai malami ne cin da gashi ma duk inda ka wuce algaba ta malam algaba ta malam algaba ta malam to sai ka ja baya game da ilimin kana nan sai na kasan kasan ka sai zo sai su goga maka obatekin ina fatan mun gano wannan da kyau wai ka wuce gayu su kuma nasu su ba za su ce ala gafarta malam ba saboda ba za su samu ladan wancan addu'an ba sai ce ya malam ya malam ka gane wannan kai kuma kana jin kanka na ƙara kumbura kana jin kana tafiya yadda ka san akan iska kake can ka ji ala gafarta malam ka bi wancan kwanan an ci alaramma an ci anakallahu an ci gafarta an ce ma shehi gayu ma ba su baka a baya ba ya malam sai ka ji girman kai da isa ya hauka kana wannan gaba dai sai Allah ya zare amfanin sai a baka da girman kai <laughs> jama'a gano wannan da kyau ku sai a waye gari maimakon Allah ne ke maka hidima sai ka koma kana ma kanka hidima kana ta kokarin tattaro jama'a kana ta ƙoƙarin gamsar da jama'a kai ta ƙoƙari sai a baka shekaru kai ta yi dukka amayar yadda shirman da kake yi sai allah maɗaukin sarki dare guda sai da ramikiya mikiya da wani shikenan sai a waye gari duk hayaniyan da kake ta ƙari daga lokacin sai ciwon zuciya kashe ka ka je lahira kuma babu amfani wannan nasiha ne ga malaman nasiha ne ga kuma su kansa ɗaliban ilimi da sauran jama'an gari baki ɗaya ku ga kima da darajar malamai kun ga hatta halittun allah nan gaba ɗaya suna ganin kiman malamai istighfari roƙo gafaran allah da daidai amari gaba ɗaya suke ma malamai ba wanda yake faɗin wata muguwar magana a kansu wa fadlul alim fifiko da falala da ɗaukakan malami alal abid ga wanda yake kula da ibada wanda shi ba malami ba ne ka fadulal kamari ala irin kawakib kaman falala da daraja da kima da haske na wata ne akan sauran taurari shi malami duka haka yake malamin garinku ne ko ba malamin garinku ba ne malamin makarantanku ne ko ba malamin makarantanku ba ne malamin da kake so ne ko ko wanda kake ki ne in dai malami ne ka yi hankali saboda aikin allah yake ba aikin ka yake yi ba ina fatan mun gane wannan da kyau wannan alherin da annabi ya faɗa ba ya faɗa ne ga malamin da ka yi da shi ba duk malamin da ya riƙe hadisai yana karantarwa yana da wannan kima da wannan falalar wa innal ulama'a annabi ya ce kun ga malamai warathatul anbiya su ne magada annabawa lami warithu dinaran su annabawa ba su bar gadon dinare wala darhaman ko darhami ba inna ma warathul ilma ka sani su sun bar gadon ilimi ne faman akhadahu duk wanda ya ɗibi ya shiga cikin wannan harka na ilimi akhadha bi haddin wafirin hakika yi riko da rabo wanda yake gwaɓaɓɓe rabo mai yawa amintaccen ya rabo wanda babu sanda zai ƙare babu sanda za a ga bayan shi shi yasa ya zama dole ga al'umma su yi ƙoƙari su natsu su kyautata aiki su kyautata imani su kyautata duk abin da suke yi domin wallahi za su sami yardan Allah in sun yi abin da aka sa su Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ba wannan bayani na shimfiɗa da sharan fage da malam ya kawo mana mun gane wannan da kyau ko to sai ke cewa wala kada ate na lukmanal hikima Allah ce hakika ya ba lukmana hikima to wannan hikiman da cikin asarin da muka karanta da yake cewa inna allaha yuhyil quluba bi nuril hikima to ita wancan hikima mala yace shine at-tafaqquhu fid din shine kokarin fahimtar addini ba wa mutum ya zo ya ta maka salam magana yana ma gwalangoso ko shi da hikima ba ba shi ne hikima ba shi ne kokarin fahimtar addini ƙalan nawawi fiha ƙawalin kathira dangane da abin da yake ce mai hikima malamai sun yi maganganu masu yawa mala ya ce siffan laha min minha annaha ilmu sun yi maganganu masu yawa wajen siffanta hikimar wasu suka ce ilimi ake nufi almushtamilu alal ma'arifa billah wanda wannan ilimin ya kunshi sanin Allah ma'ani fadil basirati wa tahdibin nafsi tare da ilimin da zai kara ma kaifin basira da kuma tsarkin hali wata haƙiƙil haƙ da tabbatar da gaskiya lil amali saboda aiki da ita wal kaffu an diddihi kuma da mutum ya kame dangane da abin da yake kishiyan gaskiyan ma haza zalika intaha mulakhasan ya ce ya yi maganganu da yawa amma gashi an kawo maka su a tattakaice mun gano wannan da kyau ku to har ila yau akwai wasu ruwayoyi na wasu atharai masu zabarar da mutum akan neman ilimi da zama da malamai da kimanta ilimi da ganin darajar malaman waɗanda kake shiri da su da waɗanda ba kwa shiri mun gano wannan abin mamaki wai sai ka ji musulmi yana cewa shi bai shiri da malam wani kuma allah na shiri da malamin malayaku na shiri da su har dabbobi waɗanda ba su da hankali kazan gidanka da akuyan da za ka yanka da ragonka duk suna shiri da shi suna mai addu'a kai kuma da yake to ni sai kasa gane to shi mai rigima da malami in ka ce mai dabba fa ka ba shi mukami saboda dabba ya san mutuncin wanda Allah ke ganin mutuncin shi kun gano wannan da kyau ku kifi wannan da zaka zo ka sai gammo guda an saka shi a mai yana ganin darajar malami yana mai addu'a kai da zaka ci amma wai kai kuma kana rigima da malami kana kin malami wannan ɗabi'a to jama'a wai me za a kira wannan mutumin dabba ka ji dabbobi suna ganin mutunci in ka ce mai shi dabba ka kimanta shi tuni wallah ban san sunan shi ba amma kun yi zurfin nazari da tunani mai yiwa ku gano abin da ya kamata a kira shi da shi kana ce mai da ya dabba to ka ba shi mukami babba ko jaki ka ce mai yana da mukami saboda jakin ma shi ma yana daga cikin dabbobin da ke malamai addu'a duk da balidancin shi Allah ya kiyaye mala ya ce al'imamu tabarani ya fitar a cikin mu'jamul tabarani al-kabir an abi umama kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna luqmana qala libnihi luqman al-hakim ya ce ma ɗan ya bunai ya kai ɗana alaika bi mujalasatil ulama ina umurtanka da zama da malamai abinda na dade ina gaya muku salu sai in ce ka lazimci malaminka mulazimatu dhilla li sahibihi kullun duk majalisin da ya kulla kana wajen wannan zai sa ka samu ilimi da fasaha ka karɓo karɓuwa mai kyau wanda za a waye gari ɗalibai da sauran jama'an da suke fahimta da fa'idantuwa da yarda da wannan malamin sun san ku tare duk inda ya ɗage kafa nan za ka ɗaura ana cewa ba shi ko wani wakilci kai ne a wajen ina fata mun gano wannan da kyau shine mulazamatu dhilli li sahibihi haka ake mai ilimi kuma haka ake ma malamai kuma wannan ma'iyya da za ka yi ma malamai har mutuwa fa kun gano wannan da kyau ko ba lokacin da za ka je kai ya kamata ce zuwa yanzu dai na samu nima na ɗan an yayi ne kai hankali ba ilimin addini ba ilimin satifiket ne ake yayi kuna gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya ce ina umurtanka da zama da malamai wasma kalamal hukama ka rika sauraron zantuttukan masu hikima fa inna allaha la yuhyil qalbal maita Allah maɗaukin sarki yana rayar da zuciyar da ta mutu bin nuril hikima da hasken hikima kama yuhyil ardal maitata bi wabilil matar kama yadda Allah yake rayar da ƙasa da ta ƙeƙashe in ruwan sama ya sauka ta taushi ta fitar da tsarai a noma ramusa tara ruwa ba ka ba ne to duk lokacin da ya zama kana zama da malamai kana sauraron hikimomi to haka zuciyanka za ta zama amma an ka nisanci malamai ko to zuciyan ƙeƙashewa za ta yi ta bushe ta ƙandare wanda kuma sai Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye qala al-munziri al-imam al yace sanaduhu hasan bihi ko has غير هذا الحديث ولعله موقوف انتهى سنده حسن isnadin shi kyakkyawa ne to wa inda tabarani wal askari an abe juhaifa rafa'ahu ya ce jalisul ulama ka je ka zauna tare da malamai wasa'ilul kubara ka riƙa yawaita tambayan manyan mutane dangane da al'amuran rayuwa da suka gabata wa khalitul hukama ka riƙa muhalaɗantan zama da cuɗani da kai da komowa da mu'amalantan masu hikima wa an ibn abbasin ƙila ya rasulallah ibn abbasin ya ce na tambayi annabi mannu jalis da waye kamata mu zakar zama auƙala jalas ko auƙala julasa ina khair ko ko tambaya ya rasulallah cikin waɗanda muke zaman tattaunawa da hira da rayuwa da makotaka da hudda da su to suwa ne ne mafiya alkhairi gare mu ƙala ya ce man ya taho. wanda ganin shi kawai zai tuna muku Allah wa za da fi ilmikum mantiqahu kuma in har ya bude baki zai yi magana to wannan zai ƙara ma ilimin ku armashi wa zakkara kuma al'akhirata amalahu aikin da yake kuma zai tuna maku lahira kun gane wannan shi kaɗai za ku zauna ta kenan a wannan maganar ko da malami ne ya zama kana zama da shi ƙarya yake yi gulma yake yi haɗa ka adawa da gaba da mutane yake yi wannan ba fashi ba ne ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan na daga cikin ulama'u bani isra'ila wanda maganan da zai gaya maka to zai ƙoƙarin ɗinki al'umman annabi ne waje guda ƙoƙarin haɓaka sunna ne da ilimi da koya ma tsoron Allah kana gani shi wannan zai tuna ma Allah zai zabar da kai wajen Allah yana buɗe baki zai ƙara ma iliminka armashi kuna fatan mun gane wannan da kyau to irin malaman da za ka je kai huɗa da su kenan annabin uyaina ƙila la isa aka ce ma annabi isa ya ruhalla man nujalis wa ya kamata a ce mun je mun zauna da shi faƙala ya ce man ya fi ilmukun mantiƙahu wanda maganganun da yake yi wa'azozin da yake yi karantarwan da yake yi bayanan da yake yi tattaunawan da ake da shi wannan zai ƙara ma ilimin ku armashi wa yudhakkirukumullahu ru'yatahu ana ganin shi to wannan zai ƙara maku tsoron Allah madaukakin sarki ka kalla malami na zuwa waje ko ta magana ake wanda ba daidai ba nan da nan za a bari ko wani laifi mutum yake nan da nan zai daina ina fatan mun gane wannan da kyau amma wanda kake ganin malami ne yana zuwa sai ma dai a ci gaba da daga murya ana abubuwa da aka saba na banza ba su shi ba ne wannan wanda ganin shi kawai a fuska a komi zai tuna maka Allah za ka ji kwarjini a ranka ta wannan shi ne aka umarce ka kaga yanzu a cikin malaman ma ana tantance maka waɗannan malaman su ne allazi ne ya dulluna ala ta'atillah su ne masu nuna mutane hanyar da za a bi Allah ina fata mun gano wannan da kyau sannan wayo wa kun fil akhirati amalahu sannan aikin da wannan malami yake zai kwadaitar da ku gane da abin da ya shafi lahira in ga yana aiki ga ce to kaga waɗanda ma suke na dama ga Allah ga abin da suke to lalle mu ma bari mu dage bari mu yi kamar muna yi wurjanjan to wannan ga duk wanda ya kula da haƙƙin malamai to zai amfana rawahu mal askari al-imam al askari shi ya fitar da waɗannan asarai waɗanda muka karanta to jama'a kun ga waɗannan abubuwa dagewa za ku yi ku ci moriyansu ku amfana da su in kuka amfana da su to kuma za ku raba wuta? ina fatan mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace bayan wannan littafi na ilimi malam sai yake nuna maka in ka samu ilimi ko to za ka samu ɗaukaka za ka samu matsayi mutane za su girmama ka za su kimanta ka za ka samu duk abin da kake neman ka samu a wajen manyan sarakuna ne ko ko manyan attajirai ne shin ƙasa da ƙasa ne kake son mu'amala da su in kana da ilimi duk za ka samu wannan to sai goya maka da babu da'awatul mazlum ka yi hankali da addu'an wanda aka zalunta ko karatun boko kai me ka nema ba ilimi ba za ka samu ɗaukaka za ka samu matsayi za ka samu kima Allah ka yi hankali in waɗannan abubuwa suka samu gare ka to kai ka tsantsan da addu'an wanda aka zalunta kar a waye gari kana nan kana cika bakin ku ne malamai ku ne ustadai ku ne shehunnai ku ne masana Allah mutane suna ta girmama ku suna kimanta ku ku rika kama karya dangane da haƙƙinsu wallahi za ku rena kanku mun gano wannan da kyau ku za ku rena kanku an samu malamai a ƙasan hausa da waɗanda su ma ulama ubani isra'ila akwai da yawa a cikinsu wanda aka waye gari suna ansan dukiyoyin mutane suna ci ba da haƙƙi ba kafiri in zai musulunta maimakon a musuluntar da shi kai tsaye sai an sa mai haraji mugun haraji za a umarce shi da cewa sai ya yanka ragon kanshi cin da za a canza mai suna in 'ya'yan shi bakwai ne kuma za su bi shi a musulunci su ya yanka rago tara bakwai ina ya'yan shi nashi da na matan shi in mata ɗaya yake da shi kuma su ya yanka ma iyayen shi da suka mutu don su ma za a musuluntar da su a kabari kuma suwa za a ba waɗannan ragunan su waɗannan malaman wannan ya taimaka da yawa daga ɓangarori a ƙasar hausa har yau ake da maguzawan da ba su musulunta ba wannan zaluncin da waɗancan ulama ubani isra'ila suka yi kun gano wannan da kyau ko akwai wani babban fasto wanda malamai suka je su yi mai wa'azi ya musulunta sai ya ce ai abin da ya hana ni musulunta aikin yan uwanku ne ya ce kakana mahaifin babana ba yadda bai bi malaman nan ya je musulunta ba suka sa shi sai ya kaza sai ya kaza sai ya kaza ya ce ƙarshe ƙoƙarin ya samu kuɗin da zai yanka waɗannan ragunan ya ansa noman wata gona ya je yana sassabe da sharan gonan ya taka tushen dawa ta karce shi ta yanka mai agara wannan shine sanadiyar mutuwan shi har ya mutu ba su musuluntar da shi ba ya ce haka ubana ya taso a kafirci ko shi a kawo shi wasasa yanzu gashi ya zama rabaran fada jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ce yana da wannan tarihin tambaya a nan ita wannan kalman ta shahada ta limance gadon gidansu ce shi wanda ya zo da kalman cewa duk wanda zai ansa sai ya da ragu ko sai ya da wani hatsi ko sai ya da wasu kuɗi ko sai wani hidima cewa kai ka musuluntar da shi ko ba cewa ka yi ba kai da kakan ka yi musulunta wa ya bada kuɗi sanda aka musuluntar da shi ko ko kakanka sahabi ne ko sahabi ne kafin annabi ya zo da addinin shi menene jama'a kun gano wannan da kyau ko kowa fa shiga yayi kuma ba inda muka ji cewa a musulunci manzo Allah ya ansa wani abu ku ji tsoron Allah sannan malamai kuna zaluntan kanku kuma kuna zaluntan al'umma idan ka je gari da ga maguza wanda ba kiristoci ba ne suna zaune da musulmi za ga limamin garin nan bai taba ce masu musulunta ba bai taba masu wa'azi cewa maguzanci ba kyau ba kuma kyamansa ake yi amma in suka yi noma liman zai aiko su ba da zakka idan suka yafi 'ya'ya liman zai zo taron suna shi sai ga ba magujiya ne sunanta aisha ba maguji ne sunan shi abubakar duk limaman nan ne ke sa masa suna amma su musuluntar da iyayen sun ƙi su musuluntar da su a an saka za a hannunsu a an saka za a hannunsu ana nan sai missionaries suka tsallako ruwa daga ingila suka suka same suka sa sa addininsu yanzu gashi sun zama abokan gabanku yaranku ɗaya al'adunku ɗaya ƙasanku ɗaya an raba kanku sakamakon inda waɗancan malaman ba ulama ubani isra'ila ba ne sun yi abin da ya kamata jama'a za a samu wannan matsalar lokacin da sardauna allah maɗaukin sarki ya tada shi a ƙasar hausa ya yi abin da ya kamata sai ya ja mala abubakar gumi a jiki mala abubakar gumi malamin allah ne wanda shi ba abin duniya ya sa yake bin sardauna ba kun gane wannan da kyau ku domin inda abun duniya ya sa yake bin saddauna shi saddauna me ya tara mai na sama ya ci balanta da ya koma na ƙasa <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku inda yana da wani abu to zai ba shi ai bai da komi saddauna abubakar gumu ku da kanku ya da makiya kun ba da shaidan bai da komi ba su tara abin duniya ba su aikin suka yi shi sa har yau ake yaba masu saddauna aikin ofis din shi yake in ya samu hutu a duk mako a duk ƙarshen wata a duk yanayin da ya samu shi ba zama yake aje wani lambu a mimmike kafa ba a'a fita yake yi da'awa ake zuwa zai je da ministoci da kaza ya masu jawabi irin na ɗan siyasa shi kuma malam abubakar gumi mike masu wa'azin addini su musulunta ɗibi a tamfofi da wane ne a ofishin sardauna duk a raba masu bayan da aka kashe sardauna mala abubakar mahmudu gumi ya ci gaba da wannan aiki da shi da almajiran shi da waɗanda suka gamsu da da'awar shi abin takaici da ya biyo baya waɗancan malaman da suka yi zamansu ba sa musuluntar da waɗannan sai an je an musuluntar da ƙauye goma an wuce sai su biyo baya suna cewa da ku musulunta a hannun waɗannan 'yan izalan gara ku koma addininku na gargajiya ulama ubani isra'ila kanu layata na hauna ammun karin fa'aluhu su ba su hana wancan mugun abin da ake Allah na shirka ba wasu sun zo sun hana to su kuma suna ganin bari su bata aikin kazan shi su ulama ubani isra'ila su suna gina ma kansu girma ne suna samu kansu matsayi ne su ba su san ka neman ma'addini girma da matsayi sai girma da matsayin sai ya same ka kun gano wannan da kyau ko daga ran da kake neman ma kanka bari ka tara wane da wance da su wane su girmama ka in wance ta yi aure a mina wance ta yi aure a inugu wance ta yi aure a kaza kaga dai sun tafi girma ya ragu kenan in wane ya mutu ko ya tafi makaranta waje kaza ko ya samu aiki waje kaza ko kuma ya girma ya shafa ma idan shi to ka ya ce ya daina zuwa ko wani ya gamsar da shi sama da ƙaryen da kake mashi to yanzu kima ya faɗi kenan babu sauran girma kenan kar ka gamsar da mutane ka gamsar da Allah sai Allah ya gansar maka da su jama kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi abin da malaman nan suka dinga yi kenan kuma har yau ba wai sun bari ba ne akwai ƙauyen da za ka je ka tarar babu limami a ƙauyen amma sai ga kwankwasan ƙauyen ga wasu maguzawa da har yau ba su ansa kiristanci ba amma ba zai je musuluntar da su ba daga ran da ɗaliban sunna suka kai masu addini shi kuma lokacin malantan shi za ta motsa zai je ce kas yadda kas su karɓa su koma ana nan sai kafirai su ji labari sai je su gina masu borehole su kai masu injin sussuka su kai masu injin surfe su kai masu injin nika su yi masu makaranta su ba su kuɗi su ɗibi 'ya'yansu su gina masu cuci sai su mai da su kiristoci a nan kuma shi karatun shi baya aiki mun gano wannan da kyau ko sai ka je ka ga masallacinsu yana nan har yanzu ginin ƙasa ne rufin zana amma an zo tsakiyar ƙauyen an yi hamshaƙiyar coci ana nan sai ga ɗan liman ya fara sha'awan kaɗe-kaɗe da raye-rayen da ake yi mun gano wannan da kyau ko abubuwa na banza sai su ta tashi duk wannan yana daga cikin mugun aikin ulama ubani isra'ila iri-kiri su ki karantar da mutane an karantar kuma su ce a yi makaratun da aka yi ma al'umma waye. kar a yarda da wannan ilimin kar a yarda da wannan karatun Allah sai kun ji tsoron Allah kan wannan duk wani wanda ya san shi ga abin da zai iya yi abin da za ka iya karbi da waɗannan jama'a al'umma ne na annaba ba taka ba ka ba Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ɗibo maka wasu daga wasu garuruwa can daga wasu unguwanni can sai kawo maka ya ce su bi ka mun gano wannan da kyau ku. su abin da waɗancan malaman suke gudu waɗannan sun tsallako daga wani waje sun zo sun shirya da al'umma kenan yanzu wa za a koma ana ganin kima su ba shi ba domin shi ya daɗe bayan abin da ya kamata malami ne za a ɗauka a kai shi gari limamin garin da malamin garin ba sa karantar da su sai in an yi sa'a ne da azumi zo suna masu wani abu mai sunan tafsiri a ta masu kistoshi na karya ana anshe sadakansu idan azumi ya wuce kuma ba za a ƙara jin allah ya ce a bakin shi ba sai in taron suna za a yi ko za a ɗaura aure ko an mutu za a yi sadakan bakwai arba'in da na shekara to nan ne zai faɗa allah domin za a ji addu'a ta neman kuɗi amma da za ka wani malami ji yana karantar da su tauhidi yana karanta masa hadisan annabi garin na ƙara samun haske da hasken annabta to kuma lokacin zai yunƙuro ya ce wannan aikin su ba su gada ba kuma suna garin nan ba wanda zai zo masa da shi zai rika bi gida-gida zaure-zaure majalisin hira daga nan zuwa can ya je tare ka a gona ya bi kurumfan kasuwanku yana ta ƙoƙarin yada banna sai an waye gari wannan malamin dole zai ji ƙuncin rayuwa su ya gudu inda yana karantar da matasa abu duk a zige matasan kaga alheri ya kawo masu amma shi matashi yaro ne ba hankali ke gare shi ba ƙaryen da aka gaya mai ita zai ɗauka sai ya girma sai ga shi an cutar da shi mace ba ta sa alherin da aka zo mata da shi ba a zo a yi ta mata ƙarya yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza tun zuciyarsu na tun kuɗa abin har sai ya zo ya karba sai a waye gari an cutar da al'umma baki ɗaya ya zo ya kwanta ya mutu ya bar al'umma cikin bala'i mun gano wannan da kyau ku wannan na daga ɓangaren ayyukan ulama ubani isra'ila to idan al'umman da aka yi masu irin wancan zaluncin suka ɗaga hannu suka roƙi allah suka yi allah ya isa allah ka yi hankali ittaqu ittaqi da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta Allah ya baka ilimi ne ba don ka zalunci mutane ba jama'a na ɗauki falle ɗaya ne magana a kai saboda fallen da nake ciki kenan ko kuma 'yan boko Allah ya Allah zai baku ilimi zai kai ku manya-manyan kujeru ku ji tsoron Allah ku yi ma al'umma adalci in ba haka ba ko to za ku raina kanku ranar gobe kiyama allah maɗaukin sarki zai muku isabi a kan cuta da ha'inci da zalunci da yaudara da alkawarkan ƙarya da kuka yi wa mutane cutanku ba zai fishe ku ba a duniya da lahira kowa ji tsoron allah allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka allahumma biyam dika shahadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum